kwamandan rundunar sojan najeriya na operation lafiya dole da ke shirya arewa maso gabacin najeriya major general beson akinwoluyo ya kaddamar da wata kotun soja na musamman da zai hukunta wasu jami'an soja 21 da ake zarga da aikata wasu laifuffuka daban-daban a yayin da su gudanar da ayyukansu an ya kaddamar da wannan kotun ne a barikin soja da ake kira mai malari da ke garin maiduguri karkashin jagorancin major general abdullahi ibrahim wanda zai kasance shugaban wannan kotu da ake kira president of the court da kuma sauran mambobin kotun kwamandan sojan major general akiru layo ya ce wannan kotu za ta yi gudanar da aikin ta ne ba tare da wani katsalandan ba kuma za su tabbatar cewa kotun ta yi aikin ta ne cikin adalci goyon bayan ko kuma dore wani bangare gindi ba kwamandan ya ce mutane 21 ne dai ake sa ran za a yi masu shari'a da kuma suka aikata laifuffuka daban-daban sai dai ba bayyana irin laifuffukan da ake zargan jami'an sojan da aikatawa ba sai dai a baya irin wannan kotun soja na musamman da aka kafa a garin maiduguri ta yanke hukunci ga wasu jami'an soja da dama da wasu suka hada da laifin fyaɗe da cin zarafin jama'a da arcewa a bakin aiki da kisan kai da gangan ga fararen hula da dai wasu ayyuka da suka saba wa tsarin mulkin kasar nan bayan kaddamar da kotun ne kuma muka tambayi kwamandan rundunar sojan na operation lafiya dole major general benson akiroluyo ko yana da masaniyar irin laifuffukan da waɗannan jami'an sojan suka aikata ga dai abin da ke cewa offenses are either administrative or operational in matter and uh, the details are known to them it is aimed to just enhance discipline within ya ce laifukan da ake zargan su da su shine abin da ya shafi ayyukan ofis ko kuma yanayin yadda suke gudanar da ayyukan nasu kuma su suka san bayanan amma abin da muke so mu aiwatar a nan shine mu tabbatar cewa an bi doka ana yin da'a a wannan tiyatar to ko har tsawon wani lokaci ne wannan kotu za ta dinga gudanar da ayyukanta say court this say court that uh, we cannot uh, we don't I don't influence it as soon as I've negotiated them they work with you, you had my something fairness equity and justice yace wannan kotu ce mu dai muna so mu ga an samar da daidaito da adalci dan shine ne dalilin kafa su kuma ko da an yanke hukunci jami'an kolin soja ne ko za su tabbatar da wannan hukunci kuma duk wanda ya ga bai gamsu ba yana da hukuncin ɗaukaka ƙara saboda wannan kotu tana nan kamar sauran kotuna ne da ake gudanar da shari'a a ciki a cewar kwamandar rundunar soja na operation lafiya dole major general benson akin roliyo aruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya